Shama barka da sake saduwa da ku a cikin shirin ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni daga nan BBC. Akalla mutane 200 ne suka halaka sakamakon wata mummunar ambaliyar ruwa a da malarar tabo a wasu sassa na Freetown babban birnin Saliyo. An sanar da zaman makoki a Burkina Faso bayan harin ta'addancin da ya halaka akalla mutane goma sha takwas. shugaban kasar ya yi yitar da harin ko ina aka kwana a yunkurin gwamnatin najeriya na kafa wani kamfanin sufurin jiragen sama na kasa akwai rahoto na musamman ana fargabar cewa ɗaruruwan jama'a sun halaka a sakamakon ambaliyar ruwa da malalar tabo a wajen freetown babban birnin kasar saliyo ambaliyar ta fi muni ne a yankin regent inda ta lalata wani rukunin gidaje da ke kan wani tudu abin da ya sa taɓo ya shafe gidaje da dama an kai gawaki 300 zuwa asibitoci a birnin na freetown amma ana sa ran adadin zai ƙaru gadar rahoton haruna shehu maraba jos ruwa da taɓo da ke gudu da yawa sun afkawa wannan yanki na birnin freetown mutane da yawa suna cikin barci ne lokacin da bala'in ya auku inda taɓo da ruwan suka shafe akalla gidaje ɗari. muna cikin gida sai muka ji alamar zaftarewar kasar na zuwa sai muka yi ƙoƙarin guduwa. Na yi yunƙurin kamo 'yata amma taɓan yana gudu da yawa haka ya binne ta da ranta. Kawai yanzu dai an gano gawarwakin mutane 250 akwai wasu da dama da suka makale a cikin ɓaraguzan gine-gine. wakilin bbc umaru fofana ya je wurin da abin ya faru na je wurin da abin ya faru na ga mutane suna amfani da hannayensu suna ciro gawarwaki daga cikin tabo ita ma hanyar zuwa wurin da bala'in ya auku kusan ba ta biyuwa taban ya rufe ɗaruruwan gidaje kuma ɗaruruwan mutane ne ake fargaba sun mutu bala'in ambaliyar ruwa dai ba sabon abu ba ne a saliyo inda ruwa ke iya tafiya da gidaje masu haɗarin zama a cikinsu Waɗannan yankunan marasa galihu ne, kuma an sha gargaɗinsu game da gina gidaje ba bisa ƙa'ida ba a yankin. Yayin da yawan jama'a ke ƙaruwa a Freetown da wasu birane, mun yi hasashen da yawa za su iya komawa can. A 2015 birnin na Freetown ya fuskanci mummunar ambaliyar ruwa, wace ta kashe mutane goma, wasu dubbai kuma suka rasa gidajensu.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 hukumomi dai sun ce an kashe maharan biyu da suka buɗe wuta akan wani gidan cin abinci na turkawa kada rahoton ashatu musa dakarun tsaro sun killace yankin da ke kewayen babban titin kwama nkrumah shaidu sun ce wasu maza biyu kan babura sun isa gidan cin abincin aziz istanbul da wajejen karhe tara da rabi na dare daga nan sai suka shiga harbin mutanen da ke cin abinci a waje Mun gama cin abinci kenan. Mun fito, mun tsaya waje, muna jiran direba ya zo ya ɗauke mu. Sai kwatsam muka ji harbe-harbe. Daga nan ban ga komai ba. Eh, da farko mun zaci cewa 'yan fashi da makami ne. Wasu mutane na cewa an yi musu sata, sannan an fatattake su. Daga baya muka gane cewa ashe lamarin ya zarta haka, yayin da muka ga abin da ke faruwa. on a vu ce qui se passe sur le terrain. Bayan sun gama harbin a waje sai 'yan bindigar suka ruga cikin gidan cin abincin inda suka yi garkuwa da jama'a suka kuma ta yin harbi tsawon dare. Lamarin ya faru 'yan ɗaruruwan mitoci daga wurin da wasu 'yan alka'ida suka hallaka mutane talatin a watan Janairun bara a hari irin wannan. Wani kakakin gwamnati ya ce harin na da alaƙa da ta'addanci. hankali ya kwanta a birnin wagadugu to sai dai ana ta baba kan yadda aka yi jami'an tsaro suka bari aka kai harin watanni 18 kacal da aukuwar lamari irinsa to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar hukumar lafiya ta duniya ta ce yawan mutanen da ke fama da cutar kwalara a yemen yanzu ya kai dubu biyar mutane kusan dubu biyu ne dai cutar ta hallaka tun daga ƙarshen watan afrilun da ya gabata hukumar ta kiyasta cewa mutane dubu biyar ne ke kamuwa da cutar a kowace rana kuma yakin basasa na kawo cikas wajen hana yaduwar cutar ga alama galibin jama'a a kenya ba su amsa kiran dan takarar shugaban kasa da ya sha kayi raila odinga na su zauna a gidajensu ba a birnin nairobi da kuma yankunan kasar da dama shaguna sun sake budewa a karan farko tun bayan zaben na makon jiya musa odinga dai ya ce an tafka magudi a zaben amma masu sa ido na kasashen waje sun ce an kamanta gaskiya babban bankin ghana ya dakatar da lasisin wasu bankunan kasar biyu waɗanda suka durkushe saboda karancin jari yanzu dai babban bankin ne zai tafiyar da bankin ut da na capital tare da baiwa masu ajiya tabbacin cewar ba za su yi asarar kudadensu ba babban bankin ya ce kyale bankunan biyu su ci gaba da harkokinsu na yin barazana ga tsarin kudin kasar. To ko Najeriya na buƙatar wani kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na ƙasa? A kwana baya ne gwamnatin ƙasar ta ware kusan dala miliyan biyar domin kafa wani kamfanin sufurin jiragen sama na ƙasa. Haka kuma gwamnatin ta yi watsi da hasashen da aka yi cewa za ta haɗe kamfanin Arik Air da na Airo domin kafa irin wannan kamfani. Ga Sa'adiya Umar Tahir da ƙarin bayani. shekara sha hudu kenan da kamfanin jiragen sama na gwamnatin najeriya nigeria airways ya daina aiki bayan shekaru da dama yana fama da matsalar kuɗi kamfanin ya durkushe da bashin dala miliyan 60 a kan shi duk da matsalolin baya da kuma cewa najeriya na fama da matsalar tattalin arziki ma'aikatar sufuri ta kasar ta yi amannar cewa samun kamfanin sufurin jiragen sama na kasa zai taimaka. Yadda ake amfani da jiragen sama wajen gudanar da harkokin kasuwanci abu ne da zai taimaka wa tattalin arziki bunƙasa sannan zai samar da ayyukan yi. Masu sharhi a bangaren sufurin jiragen sama dai suna ganin cewa baiwa kamfanonin sufuri masu zaman kansu dama a Afirka zai fi kawo bunƙasar tattalin arziki akan a ce gwamnatoci ne ke tafiyar da kamfanonin. Masu sukar matakin gwamnati na yanzu sun ce kamata ya a mayar da hankali wajen inganta yanayin sufurin jiragen saman. Idan muna batun samar da kamfanin jiragen sama na ƙasa saboda alfahari ko samar da aikin yi domin yi kure, amma idan muna maganar samar da shi domin cin riba to babu ruwan gwamnati a ciki. Wasu da ke aiki a bangaren sufurin jiragen sama na Najeriya sun ce akwai buƙatar yi wa bangaren garan bawul. Gyara filayen jirgi da rage wasu kudaden haraji za su taimaka wajen samun karuwar fasinjoji da kuma mayar da Najeriya abin sha'awa ga kamfanonin jiragen sama. Wasu kwararru dai na ganin samar da kamfanin jiragen sama na ƙasa a Najeriya zai ba ƙasar damar bunƙasa ɓangaren. Sai dai sun ce ya kamata a tafiyar da kamfanin kamar mai zaman kanshi ba tare da katsalandan daga gwamnati ba. To fagen wasanni kuma an dakatar da ɗan wasan Real Madrid Cristiano Ronaldo daga buga wasanni biyar. Ronaldo ya samu katin gargaɗi ne na farko saboda ya cire rigarsa bayan ya ci kwallo a wasansu da Barcelona a gasar Super Cup ta Spain a jiya Lahadi. Bayan ya samu jan kati kuma saboda ya faɗi da gangan sai Ronaldo ya ture alkalin wasan. Barcelona ta cimma yarjejeniya ta sayan ɗan wasan Brazil kuma tsohon ɗan wasan Tottenham Polino. daga kulob din Guangzhou Evergrande na China akan dala miliyan 47. Shine dan wasan farko da Barcelona ke saye bayan ta sayar da nema ga Paris Saint-Germain. Polino ya je Tottenham ne daga Corinthians a 2013 sannan ya koma China a 2015. A tennis kuma Rafael Nadal zai samu matsayi na farko a duniya daga ranar Litinin mai zuwa bayan Roger Federer ya janye daga gasar Cincinnati Masters. saboda ciwon baya federer dai shine dan wasan wato dan wasa ɗaya tilo da zai tare wa nadal ɗin hanya wajen karɓe matsayin daga andy mari federer ya ji raunin ne a jiya a wasan ƙarshe na gasar rogers cup to za ku samu duka waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet wato bbchausa.com amma yanzu ni alhaji jauri kulibali nake fatan mu kwana lahiya daga nan london